A rahotonmu na mata kuwa a yau mun samu zantawa da wata mace mai bukata ta musamman. Ta bayyana mana yadda take hada-hadar cikin gida da makula da yara. Rana Khadija Abubakar. Malama Khadija ya ce kina da lura ta polio wani kalubale kike fuskanta a harkoki ne da kullum a cikin gida. Sunan dai abubuwa dai kan dai aka ce ba ka da kafa ai damun kana fuskantar abubuwa masu yawa. to amma alhamdulillahi kan dai a sami iyali an dan fuskanci wannan abubuwa to kuma da yake kin san yadda Allah yake da rahama shi in yana ka wani abin sai ya bude maka wani abu to Allah ya ba mu yaya to suna taimaka mana da wasu abubuwa amma abubuwa da yawa suna gagara ka tunda baka da kafa to amma alhamdulillah tunda Allah baka haihuwa kuma ya saka musu albarka a ciki komai da kike gani a cikin gida kana yin shi ba tare da ka sami matsala irin ta da ba in yaran ki Allah ya sa guda daya kamu da mm. wannan cuta shi a matsayin ki na uwa ya kika ji to lokacin da ya kamu da wannan larura gaskiya na ji ba daɗi kuma na tunato irin wahalhalun da na sha shi ma ya gamu da wannan wahalhalun to a cikin haka dai muka ajiye kuma muka ci gaba da neman mishi magani muka yi ta kai shi asibitin murtala a haka inda ake gani na haka zan hau keke na in tuka tun daga na asibitin murtala ina je na ajiye shi sabanin yadda uwa za ta sabu danta to ba dama mm. sai dai sa takalmi ya rarrafa ya shiga ni ma ɗauki abubuwa na mu je sai da muka shekara guda muna zuwa to sai da na samu cikin kanin shi ne ma muka yanke zuwa gashin saboda wahalar tafiya tuƙin keke ta ce da wannan ta waya ta ta ba abinda da ba ta yi har abincin sayarwa take yi baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria